Bismillahirrahmanirrahim. Nufin Allah, babi na hamsin. Domin ya rufe sirrinta, tare da samo mata mafitar da ta daina jin tashin hankalin da take ciki. Akan masifar da Unkul Musu ne so jefa ta a ciki. Anti Jidda ita kaɗai ce bata san sabuwar lambar na jima ba. Domin Nasirin ta ce kar a tura mata, gudun kar ya sake samun lambarta a wayan matarsa. Ranar Sunday su momi suka wuce Katsina, har da su Nasirin da Nabila. Babu yadda Momi ba ta yi kan Najima ta bi su ba, amma ta ce ba za ta ba, saboda ba ta faye son tafiya mai nisa ba. Gogo kuma ta goya mata baya wajen cewa a bata ta huta a gida, tun ta ba ta ra'ayin tafiyar. Sai bayan da suka tafi ne ta ji duk kewarsu ya kama ta. Domin sai ita kaɗai a ɓangaren Gogo, babu abokin hira sai wayar ta kaɗai. Port Harcourt Misalin ƙarfe goma sha ɗaya na safe, Adnan na ɗaya a bed. Ya yi kwanciyar rigingine idanuwansa a tamkar mai bacci. Sai dai a zahiri, ba baccin yake ba. Kansa ne ke damunsa da mugun ciwo. Shi ne bayan ya sha magani, ya ɗan kwanta ko ciwon zai faɗa masa. Hannu ya kai a hankali ya zira yatsunsa cikin sumarsa. Yana yamutsawa. zuciyarsa da jikinsa gabaki ɗaya baya jin daɗin su. Tun dawarsa daga Kedi, abin da ya faru tsakaninsa da Black Girl ɗin ya kasa ɓace masa. Duk yadda ya keɓe kansa waje ɗaya, moment ɗin ne yake dawa kwanyarsa fresh. Tambakar a lokacin abin yake faruwa. Ya sake limshe idanuwansa, zuciyarsa na wani irin amsawa da baƙon yanayin da bai taɓa jin kansa ciki ba. yadda suka kwashe da musin ne ya shiga dawo masa yana sake jinjina yadda ya iya salle musin ɗin tas tare kuma da kafa masa kakkausan kashedi kan yarinyar wani irin murmushi ne ya saka a saman fuskarsa har kuma lokacin idanuwansa a rintsa suke ya sake ya mutsa sumar kansa black beauty face ɗinta na gilmawa idanuwansa sanda ya ɗauke ta a hannuwansa a sume zuwa side ɗinsa Bude kofa da shigowar hannu cikin ɗakin baccin nasa. Shi ya sanya shi bude idanuwansa a hankali ya sauke a kanta. Tana sanye cikin ƙaramar riga da tsayinta duka iya gwiwarta ce. Ƙaramin cikinta ɗan watanni hudu da kwanaki ya fara fitowa sosai. Kamar yadda ita ma ta sake buɗewa da cika kamar ana hura ta. Ya ɗauke ganinsa daga kanta. Time ɗin da take ƙarasuwa bakin gadon. Ta ajiye kwaf ɗin da ke hannunta. A hankali ta zauna daga gefen gadon. Tana kai hannu bisa goshinsa da ce, Sannu hubbi, ya ciwon kan. Hof dai ya yi sauƙi tun da ka sha magani. Adnan ya ɓata fes tare da yin ƙasa da muryarsa. Ya furta, Alhamdulillah. Daga haka ya tashi zaune ya miƙa hannu. Ya ɗauki kof ɗin ya sanya taɗo masa shayin da aka dafa da fresh ginger da kanunfari ya kai baki. Ya yi sifin sau biyu Ya jiye kof ɗin yana dubanta ya ce, Ba ni ɗina in kira gwaggo. Hanna ta miƙe ta dako masa fon ɗin a saman miro ta jiye a gabansa. Ya ɗauka ta da danna gwaggo kira. Sun jima suna magana yana sake narke mata shi a dole ba shi da lafiya. Ita kuma duk ta rikice masa tana masa sannu. Hanna dai idanu ta zuba masa har ya kammala wayar. ya ajiye yana mai haɗe fistam kar ba shi ya gama yi wa koko shagwaba ba. Cikin kwantar da murya take faɗin, My Eddie, next week ne fa bikin Salma. Ya kamata a ce tun Thursday zan wuce Kano. Sannan ina buƙatar kuɗin da zan yi gudunmawa da wanda zan riƙe na liƙi, tunda akwai dina da za a yi idan an kai amarya. Ta dakata tana duban yadda ga baki ɗaya hankalin Eddie duku ke kan wayarsa. Wani takaici ya tunnuƙe ta, domin duk a zatanta ita yake saurari. Kamar ba zai tanka ba ta ji ya furta. Oke, nawa kike bukata? Bakin ta rawa yake ta furta, ko da 150 na samu is oke. Ya dan zuba mata ido kaɗan, kafin ya sake mai da duban sa bisa wayarsa. Ba tare da ya sake cewa komai ba. Wayar da ta yi ƙara alamun shigowar saƙo. Tana dubawa sai ta ga alert ne. na 200k ya shigo wayarta. Da zallan murna ta bude idanuwanta a kansa, tana shirin buɗe baki don yi masa magiya. Ya yi saurin ɗaga mata hannu yana farin ba ni buƙata hanna, just leave me please. Ba na son hayaniya ina buƙatar hutawa ne ni kaɗai. Wani irin sanyin jiki da ta kai ci sai suka dushe farin cikin kuɗin da ya saka mata. Ta miƙe cikin ɓacin rai tana nufin hanyar fita. daga ɗakin zuciyarta tamkar za ta kama da wuta. Tana tafi tana tambayar kanta, wai sai yaushe ne zai daina yarfa ta har haka. Yaushe za ta yi darajar samun time ɗinsa da soyayyarsa, irin yadda take mafarkin samu. Ta yi sai bedroom ɗinta da sauri tana ɗaga wayarta, ta danna wa maman Ama kira. Bugu ɗaya a na biyu ta ɗaga wayar tana faɗin, matar Adnan Dukku, me ke tafiya ne? Hanna ta sauke ajiyar zuciya tana ji tamkar ta rushe da kuka ta ce, Babu wani abu mai daɗi da ke tafiya maman ama. Domin har yau Adnan bai fasa wulaƙanta ni da yarfa ni ba. Ta kwashe komai da ya faru ta sanar da maman ama. Tana rufe maganar da faɗin. Na fara sarewa maman ama, domin ni ba irin wannan mallakar nake so in yi masa ba. Ina amfanin mallakar kan gado, amma kullum zuciyarka a ɓaci ka rasa cikakkiyar soyayyar namiji da tarairaya sai akan gadon bacci. Na fara gajiya maman ama, domin har akan gadon ma abin ya fara fita kaina. Saboda yadda yake komai a wahalce nake. Dukkanin soyayya mai sanyi da gigitawar da ake nuna mini a natsi ta gagara. Yin komai yake tamkar mai gudun su yi tarayya da wani, ya fi shi samun biyan bukata. Don Allah a canza wata hanyar amma wannan kam ta ishe ni. Idan ma yana kwanciya da su yayi ta yi. matuƙar ni dai zai dinga nuna min tarayya da kulawa shi kenan. Ta dakata tana jin wani ƙarin ɓacin rai na lulluɓe zuciyarta. Maman Ama ta saki wani irin dariya ta mugunta tana faɗin. Hannatu, wai ke wace iriyar kwakwalwa ce da ke? Ba ki ji mai boka ya ce ba ne? Ba za ki taɓa mallakarsa ba, irin wannan mallakar da kike so. kuma wannan mallakar ne a ganina ta fi waccan domin wannan kin san ke kaɗai ke da abinki babu macen da za ta san taste ɗinsa bare ta liƙe masa ba sanan da kike maganar soyayya shi kaɗai ne namiji a duniya da zai iya baki irin soyayyar da kike buƙata? ramla ta jefa hanna tambayar hankali kwance ba tare da ta ji ko ba a zuciyarta ita ku hanna tsabagen kullewan da kanta yi da tambayar ne ya sanya ta kasa cewa komai. Domin ba ta ma gane me maman Ama ke nufi da wannan bahaguwar tambayar ba. Ramla ce ganin Hanna ta yi shiru, ya sanya ta furta, Hannatu kina ji na kuwa? Hanna ta furta ina jinki maman Ama. Sai dai ban san inda tambayar ki ta dosa ba. Ramla ta sheƙe da dariya tana faɗin. Za ki sani Hannatu, tabbas za ki fahimci komai ba da jimawa ba. domin yau zan yi adin ɗinki a gurf ɗinmu. Ina kuma fata ki dinga gane komai dalla-dalla. Hanna a cika da rashin fahimta ta furta, zan fahimta insha Allah. Maman Ama. Amma fa an samu akasi jiya na kuskure, na yi wankan tsarki bayan gama harka. Sannan bai sha maganin da na zuba masa a lemun shan sanadara ba. Haka na zubda shi ko ɗanɗanawa bai yi ba. Abinci kuma dama shi ya shigo da take away, ban sami yin girki ba. Ramla ta zabgo wata uwar ashar bayan ta gama sauraron Hanna. Kafin ta haɗe fuska tamkar hannu na gaban da ta ce, Shi kenan kin lalata aikin da aka yi Hannatu. Domin ba a kuskurewa aikinsa, dole ne ki bi komai kamar yadda aka gaya miki babu saɓani. Don haka dole mu koma gobe, domin a gyara to tun aikin bai iya da lalacewa gaba ɗaya ba. Hanna ta rinse idanuwanta tana tunanin koma wajen boka. domin ta ɗauka in kenan ba za ta sake komawa ba. Idan ma akwai wani abu sai dai maman Ama ta je mata. Yanzu dole sai mun koma maman Ama? Wallahi tsoro yake bani bokan nan. Mama Ama ta kaurara murya ta ce, Wallahi sai kin koma, domin tun da aka fara miki aiki, kin shigo hannu kenan. Babu wani tsoro da zaki fake da shi, matukar biyan bukata kike nema. Ki bincike duk wani tsoro da imani. Kin ji? Hanna ta nitse idanuwanta, tana jin wani sabon tashin hankali, na lullube zuciyarta. Har suka kammala yin waya da maman Ama, jin zuciyarta take babu daɗi. Haka nan ta sake ɗaukar wayarta, ta kira layin hajiyarsu, suka sha hira a kan zancen bikin da za su yi na 'yar ƙanin babansu a can garin Kana. Tam ɗin da ta kammala wayar ne, ta fito ta nufi kicin ɗinta da ke nan upstairs ɗin ta fara shirin ɗaura masa abin da zai ci for lunch. Ta ɗauko goron ruwan maganin sihirin. Tana jin wani irin ƙyanƙyami na sake kama ta. A haka ta tada sanwar yi masa jalof ɗin pasta da haɗin salad. Sai ta ɗaura masa farfesun kifi. Ta cika yaji domin shi yana son yaji a ire-iren dahuwar su farfesu ko na indomi. Time ɗin da ta kammala girkin da kanta ta jere su bisa dainin. ta sake baza turaren wutar a cikin falonta kafin ta wuce rum ɗinta domin gabatar da sallar zuhur da time ɗinta ya yi. Sai dai ko da ta idar da sallar ta nufi ɗakinsa don sanar da shi abinci su redi. san ba ta same shi a ɗakin ba, kamar yadda babu komansa da ya alamta mata yana cikin gidan. Da wani rawar jiki ta danna masa kira, tana ji tashin hankali na sake rufar mata. domin ba ta fata a ce fita yi bai ci wannan abincin alaƙaƙai ɗin da aka jaza mata yinsa ba. Yana ɗaga wayar kuwa ya sanar da ita ya fita, kuma ba zai dawo gidan ba sai yamma za su yi lunch tare da US a waje. Baƙin ciki ya sanya hannun sakin kuka bayan ta kashe wayar. Zuciyarta ta dinga cika da maɗaukakin ɓacin rai, tana ji tamkar taɗi zuciya ta mutu. Wace iriyar marasa a ce ita da komai ta ɗauko yinsa domin sa sai an samu akasi. Jiya bai ci maganin ba, ga yau ma kuma ta wahala a banza. Domin ta san ko ya dawo gidan ba zai ci ba, sai dai ya shigo da nama ko wani abu. Saboda shi ba mutum ba ne da ya damu da abinci mai nauyi da dare. Ga shi kuma dama taliya ce da ba wani son kirki yake mata ba. Iyakarsa da ita ya ci da zafinta, ita kuma Kiwiyar girkin take ji, shi yasa ta dafa masa shi. Tun da dafawar ya zame mata dole. Ta yi kuka mai yawa tana share hawaye. Kafin ta fice zuwa ɗakin ta tana sake dannawa ramla kira. Ta sanar da ita yau ma ba zai samu cin abincin ba. Ita kam ko sun koma wajen boka sai dai a sauya mata wata hanyar, amma ba wannan ba. Adnan duku ya dubi US da ke cin haɗaɗɗiyar sakwara da miyar egusi mai kyan gaske. Ya ce, US, ina gaya maka dole ne na nisanci zuwa kulub ɗin nan. Matukar ina so momi ta ji kaina akan wani lamari mai girma da ke shirin aukowa cikin rayuwata. Usman Sani ya dubi aminin nasa da maɗaukakin mamaki akan fuskarsa ya furta. Ban gane me kake nufi ba Edi. Me laifi don ka ci gaba da zuwa ko da ba kullum ba ne? Ka san yadda Rashida duk ta shiga damuwa? Kwana biyu da ba ta ganin ka a kuwa? Ni na taka mata burki. Don da cewa ta yi. Za ta zo gidanka, ta ji ko matarka ke hana ka fitowa. Su yi wacce za su yi. Me yasa za ka daina ɗaukar wayarta? Alhali ka san irin shaƙuwa da mugun soyayya da take maka. Edi duku ya sha kunu yana jin wani mugun tsaki ya ce, US, me yasa za ka biya wa Rashida ne wai? Nan tana min muguwar soyayya, ni kuma sai aka ce maka na taɓa santa a zuciyata? kafi kowa sanin ban taba soyayya ba. Duk wacce za ta raɓe ni sai dai mu nishaɗi kawai. Amma ban taɓa son kowace mace ba. Yoyin sai gimtse fuska ya ce, Oke, tun da haka ne me yasa kake biye mata tun farko? Kana zurin mata tana ganin kamar son ta kake yi. Cikin hanzari edi duk ya ɗaga US hannu yana faɗin. Enough please. Ba na son jin kowace magana. Ka barin na ji da abin da nake ji yana shirin tinkaro ni US. kullum baka fi ni son zuwansa ba, domin yana cikin lifestyle ɗina da ban taɓa kawowa nan kusa zan iya nisantar zuwa wajen ba. Tun da ga duk rashin jina da kafiyata, na da sati guda ban shiga kulab ba. To ya kamata a ce ka gane cewa babban abu ne ya kawo hakan. Yana kaiwa ƙarshe a maganar sai ɗebo haɗaɗɗiyar mandi rice da haɗin cikin sos ya kai bakinsa. Sai da ya tauna ya haɗiye kafin ya sake ɗaura idanuwansa. akan Usman da ke bin sa da wani irin kallo na tsananin takaici. Bai taba tunanin a rashin ji irin na Edi Duku da yadda ya shara a son zuwa kulob. Mahaifiyarsa za ta iya amfani da wasu kalamai ta hana shi zuwa wajen ya hana cikin sauƙi haka ba. Baya so ya ga Adnan yana rayuwa mai kyau irin ta nutsatsun magidanta. A kullum burinsa bai wuce Adnan ɗin ya afka irin rashin jin da yake ba ya ringa bin mata da kuma mugun shaye-shaye. Domin ya jima yana kishi akan yadda Edi duku ya fi shi kyau da kuɗi. Sai dai duk yadda ya so Edi ya zama mazinaci burin shi bai cika ba. Domin Ubangiji ya amsa addu'ar uwa a kansa da take yi babu dare babu rana. Akan Allah ya tsare mata shi daga aikata zina da ‘yar wani. Kullum addu'ar ta shine kada Allah ya jarabce sa da ɓata mutuncin ‘yar wani. Duk iya rashin jin da zai yi. Allah ya tsare mata shi ta wannan hanyar. Tabbas kuma addu'ar ta amsu, domin bai taba aikata zinar babba ba, sai dai ƙaramar ta hanyar yin 'yan taɓe-taɓe da sauran abubuwan da suke yi wanda baya kai su ga shiga jikin juna. Ya ƙaƙaro murmushin yaƙi yana duban Adnan, sanda ya ajiye kwaf ɗin da ya sha red grape juice ya furta. Yanzu shi kenan Adnan, mun yi hannun riga da haɗuwa da kai a kulof? Edi ya jinjina kai yana faɗin. haka nake fata. Domin a duk sanda na yi yunƙurin fitowa, kalamanta ke amsa kowa cikin kunnuwana. Ina ji tamkar idanuwanta na biye da ni duk inda na sanya ƙafafuna. US a kwanaki biyu da dawa ta kedi, idan na ce zuciyata na cikin wani mawuyacin hali, ba za ka taɓa amincewa ba. Kuma abin haushin idan ka tsare ni in maka bayani, ba zan iya ba, domin ni kaina ban san me ke damun zuciyata ba. USC zama Siriya sosai yana kafe Adnan da idanuwansa. Yana son gano me ke faruwa da abokin nasa ne. Domin dukkanin kalaman da AD ɗin ya yi, ya furta su ne da iyakar gaskiyarsa, san babu alamun wasa a tattare da shi. Suka jima a cikin restaurant ɗin, suna tattauna abin da ya shafe su. Kafin su fito jere da juna suka nufi wajen da suka yi fakin a motocinsu. Adnan Duku ya shige tasa motar. Yana ɗaga US hannu, wanda zuciyarsa ke cike da takaicin. Yadda Adnan ɗin ke ƙoƙarin hana rayuwarsa jin daɗi. Da sharholiyar da suka ginota tun suna ƙasar Amurka. Kowanne cikin ƙwarewa iya tuƙi ya ja motarsa. Ya fice daga harabar wajen. iri duku sam ba hanyar gida ya ɗauka ba. Domin so yake je can wani waje da babu hayaniya ya keɓe kansa. ko kaɗan baya son yawan magana ko hayaniya saboda yadda zuciyarsa ke cinkushe da tarin lamuran da bai san ko wasu iri ba ne bai koma gida ba sai dab da magariba yana idar da sallah kuma kaki ya ɗauka ya nufi wani waje da ake yin haɗaɗɗun suyamid ya siyo musu bai shigo gida ba sai da ya biya ta wajen da yake siyan wani fura mai shegiyar tsada ya ɗaura hanna da ice cream da take yawan sha domin duk iya yadda baya jin ta yana ƙoƙarin yi mata abubuwan da suka dace domin bai tauye ta a komai ba illa rashin soyayyarsa kaɗai da ta kasa samu a nan falon da ke upstairs ya ji komai bisa tebul ya wuce zuwa rum ɗinsa wanka ya yi sallaci isha ya sauya shiga zuwa wasu singlet da turikwata. Dukanin ɗakin ya gama gaurayewa da daddadan ƙamshinsa Ya kwashi fons ɗinsa ya fito zuwa falon. Yana tunanin, me ya hana Anna zuwa wajen har kawo yanzu? A maimakon ya neme ta sai ya yi zamansa cikin sita yana kunna TV. Ya saita tana zuwa inda ya yi masa. waya sai ya ɗauka ya kunna data ya hau online. Status ya fara bubbuɗewa sama-sama. Yana dubawa. Har zai fita sai ya buɗe status ɗin da Nasirin ta ɗaura. Awa hudu da suka wuce. idanuwansa suka sauka akan kyakkyawan fit ɗin da suka ɗauka ita da Najima. Ita Nasrin na sanye cikin straight gown na wani lace haraɗe Ta ci kwalliya sosai domin cikin shirin da suka yi na wucewa ka tsanani da suka ɗauki fit ɗin. Najima kuma tana sanye da comfy gown mai taushin jiki da ya lafi a jikinta ya fiddo shaf ɗin ƙirjinta da ke a cike cikin bra. Yayin da yadda aka ɗauki fit ɗin ta jingina da jikin Nasirini ta gaba. Shi ya baiwa rigar damar bin jikinta, har shaf ɗin ƙirjinta ya bayyana. Kanta sanye yake cikin tovan da yi baya kaɗan, lallawun san baƙin ƙashinta ya ɗan bayyana kaɗan. Sosai ta yi mugun kyau a fik ɗin. Asalin black color ɗinta da ke glowing ya bayyana. Ya ya fik ɗin da ido zuciyarsa na wani irin ɗaukar zafi da rawar tashin hankali. Har wani tururi yake ji na taso masa daga ƙarƙashin zuciyar yana mamaye ruhinsa. Ya fita da sauri daga kallon status ɗin. Ya shiga contact ya danna wa kira video call. Time ɗin da ta ɗaga wayar ko gaisawar ta bai amsa ba ya furta. A yi idiot Nasirin? Nasirin da time ɗin sun isa katsina kenan? Tana jin ta a masifar gaji. Cikin tsananin gajiya da rawar baki ta furta. I'm sorry yayi me kuma na yi. Ya sake watsa mata wani mugun kallo. yana karantar cewa sam ba ma gida take ba. Domin ga baki ɗaya ma ya manta sun yi waya da momi da safe. Ta sanar masa suna hanyar zuwa Katsina. Ya sake haɗe fuska ina ji tamkar ya kifa mata mari. Ta cikin wayar ya furta. A gidan uban wa kike yanzu? Nasirin cikin kiɗima ta ware idanuwanta. Tana ba shi amsa a firgice ta ce, Muna Katsina yaya Edi. Ga mun sauka gidan kawa Hassan. Ya sake jan dogon tsaki kafin ya ce, maza ki hau online ki cire wannan shegen fik din da kika ɗaura kuma hakan ya zama na ƙarshe da zan sake ganin kin ɗaura fik din ku. babu mayafi idiot kawai yana kaiwa ƙarshe kashewarsa yana sake sakin tsaki tamkar zai tsinke sa. bai kuma fasa komawa online din? Na tabbatar da za ta cire ko barinsa za ta yi wasu shegun na ci gaba da ganin fik din ba. Tamnin da ya ga ta cire hoton har wata muguwar ajiyar zuciya ta kwace masa. Idanunsa suka sake shigewa ciki, yana ji tamkar ana ɗaure jijiyoyin jikinsa da wani irin baƙon lamari mai masifar dafa zuciya da jigata. Hanna da fitowar ta ke nan daga cikin ɗakin baccinta. Tana sanye cikin kayan bacci da suka yi mata kyau matuƙa. Ta dire idanuwanta kan Edi duku da ya jingina jikinsa da cikin sita tare da lumshe idansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. Wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske. Ina ‘yan mata, ina kuma zaurawa, wannan damar ku ce. Ina ‘yan matan da suke buƙatar yin aure, amma mazajen aure sun musu wuya. Ina budurwa, ina kuma bazawarar da take da tarin samari. amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin, amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaren haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaren haɗi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 Sannan idan har kika yaudare ni, kika karɓi maganina don kawai ki tara samari, ki dinga yaudarar su, ban yafe miki.